ara'aita in qala bani labari in ya ce alayyal mashi ila al-masjid al-haram tafiya ta waje gare ni alkawalin Allah in yi tafiya zuwa masallaci mai alfarma قال قال مالك رحمه الله إن دي القول الله زي جي مصلاتي kaga an bambance masallacin da wannan na haram ne kaga ya fitar da masallacin sulkullu masallacin ina masallacin ina duk masallacin duniya sun fita sai wannan na harami to haka dole kaga yanzu yaje ila al-masjid al-haram qala qala malikun alayhi mashi mashi da llahi dan dole ne ya tafi a kasa zuwa ga dakin Allah sun da ya yi alwashi alkawalin Allah na yi wa Allah alkawali zan in ba a yi kaza ba ko in na samu kaza ko in abu bai yi ba zan je ɗakin Allah a ƙasa ko kuma alkawalin Allah bana sai na je ɗakin Allah a ƙasa da alwashi mutsalaki yanzu dai muna wata ɗaya ɗaya da kwana sha tara dole ne dinga wannan hausan da yawa wata na da yanzu abin ce ce bana alƙalin Allah bana sai na je Allah a domin Allah ya so ne in samu shiga a wurin Allah daga zan bar komai jin saboda ina son Allah aikin ba za siyasa ka yi tafiya a ƙasa wurin ɗan siyasa da layi sun nuna wala gumi mai jiwu ya ma mutu yanzu magana da ake amma wani hele rosa masa zai taso daga can don ya nuna masa ya ji daɗin da ya kira ta kada ta kasa to me yayi laifin wanda yake alƙawarin Allah zan je makka a kafa ko masallaci mai alfarma a kafa nuna ƙauna ta da Allah saboda kusan sani gare shi don ya yi nadari abin da suka manta da su maganan wannan Allah ya wuce ya masa ga tsani da kake da shi kayar malunta da kake gadara da ita ka zubar ta kai da zali wanda ina shugabantan jami'ar bagada da lokacin musulunci na kololuwan haɓakansa je za shi masu a ƙasa ya ko daga bagada ba yan an gama ka fito jikanin yan geografi su ce maka ga bagada ba kusa ɗaukaka su yi da ka karanta daga bagada ba zuwa ka yi kilomita nawa ne ya kwana ya tashi saboda Allah iya da shi Allah ya kusanta shi kusa da shi Allah ya ba shi ilimin tauhidi da ilimin kama yana tafiya ruwa ya dauke shi ya sadu da yan fashi ya sadu da yan fashi ta gobi ma ya sadu da ya sadu da iga mutanen kirki iga marasa mutunci haka ya biyo sai da ya zo sai da ya zo kama a kafa yau sai dai a yi wadan siya sai dai yan shi'a sai taso daga yori. ko daga kano ko daga karina ya yi alwashi don ya dakata wa malaminsa ya san yana tare da malaminsa ya san ya yi mubaya wa malaminsa a zai hau mota ba ba kudin mota ne ba ya da shi ba Ina da kudin mota domin girmama malam maimakon ka girmama Allah har sai aka ce ai duk alwashi ba a wani mutum alwashi sai Allah in kai alwashi wani ya shirka irin wannan ibada Allah cewa kuma zai ga mutane kuma ana jinjina masu sun yi kokari ana labarin su a gari hmm? ba na hakikan muka sha ba siya na gaure da muka sha sarki muka sha yan dan yan duniya sun iya shigar da dukiyar su yan bid'a sun iya sanar da mutane bid'a su su kuma mutane ma sun fi san bid'a sun fi san ƙarya sun fi san ƙarya قلت فرأيت إن قال بني ko in cewa ita alayyar mashiyu ilal harami alkawalin Allah zane na hurumi na yi wa Allah alkawali zan je hurumi a kafa kala ma sami ita min malifi da sai ga gadi ne ba kawai za ka shaci ka shafa ta ne ba sai in kana da hujja ga dai ayan kada ka yi baɗi ba a malam in ka baɗi ma a cikin malamai wa ya fassara irin fassara nan naka kila nan ne za a yi tace ka ka kawo wanda ya fassara irin fassara nan naka shi ke nan za a karba kai ce ya ce ma sami ito mai malik shi haka shi ban jiyo wani abu daga maliku ba wannan أقوى بذن علامة فرو ولا أرى عليه شيئا أما ني تقولين أنا قبا قومي أكامفر tunda ya yi alkawali ne ba wuraren haka tunda an ce ba alkawali sai wuri uku ba a alwashi imma masjidul haram ko masjidul muqaddas ko masjidul madina su kada ake wa alwashi mutum ba zai alwashi alkawalin zai je wani wuri a kafa kuma ya ce imani suke cewa ce me wani ne rihalu shaddu rihalu ba a ɗaura kayan dole sai a wasu nan guda uku shi ne ake shaddu rihalu a yi alwashin za a kai wa'in nan sau saboda kake amma ni hurumi a ce eh hurumi gaskiya ni da maliku ba gidan gare shi ba kuma ni ina ganin ba komai a kansa tun baya daga cikin inda ake ce a yi alwashi kuntu a ra'aita in kala alayyal mashi ila mina alkawalin allah zalina mina na yi wa allah alwashi bana sai na je mina shin wannan ya yi ila aina أو إلى عرفات أو إلى ذي ضوى قال أرى إن قال إلى دني قويلا علي المشي إلى ذي طوى أو منى أو عرفات أو غير ذلك من مواضع مكة وين مكة ما تكون ألا يقود عليه شيء بقى ما يرى بغيت كمان da sallar ne ke babu kauli babu ba yi wannan zai ke ba fidiya ba yanka babu wasu kuɗi ba wane ne da za a yi da dole a ware wuraren addini wala ya kunul lumashiyu illa alaman kwala tafiya dai a kasa ba za ta kasance ba sai wanda ya ce makka makka garin au baitullah أو المسجد الحرام أو الكعبة أكدو أبو ديني وانا فما عدا ونبا ونبا أن يقول الكعبة آه، وما عدا أن يقول الكعبة أو البيت أو المسجد أو مكة أو الحجر حجر أو الركن أو الحجر لكن فذلك كله لا شيء عليه. Ini bahawa ini juga tiba, tu bahawa kau yang fayin san ma ba aka ma san baitu in ya kira wani daga abun da na faɗin nan ka'aba baitu da ya masjid makka alhajar arrukun da zalika ko ma san baitu laka min hadi al da zai kul mashi to sai Hmm? sikila ya a bakin an yi dake wannan ma har masu jama sikila ne go sa'a aka yi muwafaka